Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama maka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad. Sai kuma Alfa Radio kuma si a Ghana kuna iya kama mata hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga birnin Washington DC tare da Baba Ko Makeri da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Najeriya ta yi nasarar farko a wasannin cin kofin duniya da ake gudanarwa a ƙasar Rasha. Za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya kan wannan nasara da aka samu. kuma da take yau ranar juma'a ce za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana duk wasu abubuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. babu wani takamaiman maudu'i da muka sa a yau lambar da za ku kira ita ce B biyu biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin amma kafin nan sai mun fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya shugaban amurka donald trump yana barazanar ɗora harajin kashi 20 cikin 100 akan kamfanonin har hada motocin turai da suke a nan amurka a matsayin wani martani ga haraji da tarayyar turai ta ɗora akan kayayyakin amurka da ake shiga da su turai a yau juma'a da kungiyar tarayyar turai ta fara aiki da karin haraji akan kayayyakin amurka trump ya faɗa a wani sakonin twitter da aiki cewa idan ba a kawar da waɗannan haraji da shingayen cinikayya nan da nan ba to za mu ɗora harajin kashi 20 cikin 100 a kan motoci wanda suke shigowa da su suna harhaɗa su a nan amurka wani masana na harkokin masana'antar motoci sun ce irin wannan harajin zai yi mummunan tasiri a kan tattalin arzikin amurka da ma na turan Casper Peters mashi ne manajan sadarwa na ƙungiyoyi kungiyoyi na kamfanin kira motoci na turai da ake kiransu acea e a takaice ya faɗa wa muryar amurka cewa wannan lamari ne mai tsarkakiya kuma ba batu ne kawai na kira motoci a wani wuri kuma a sayar da su a wani wuri kadai ba sabuwar dokar harajin ta tarayyar turai da ta fara aiki a yau juma'a an ta dora biliyoyin daloli akan kayayyakin amurka wanda suka hada da suturan jeans da kayan barasa da kuma babura Ƙungiyoyin agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya suna shirin dakatar da aikinsu a birnin Hudaida na ƙasar Yemen mai tashar jirgin ruwa, yayin da faɗa tsakanin gwamnati da 'yan tawayen ƙasar ke ƙara zafi, lamarin da ke jefa rayuwar dubban fararen hula a cikin haɗari. kimanin mako guda da ya wuce al'amura na ƙara rancaɓewa tun lokacin da rundunar gwamnati mai samun goyon bayan saudi arabia ke ƙara dannawa a cikin birnin mai tashar jirgin ruwa domin kwace ikon wurin da ke hannun 'yan tawaye majalisar ɗinkin duniya ta ayyana yaman ƙasar da ta fi fuskantar matsalolin kayan buƙatu a duniya majalisar ɗinkin duniya da ta yi ƙoƙarin shiga tsakanin ɓangarori masu yaƙi da junansu amma ba ta yi nasara ba na samun hakan a bara mutane kimanin miliyan ɗaya ne suka kamu da cutar kwalara lamarin da ya kai da yaman ta kai na farko wacce ta huskanci barkewar kwalara fiye da kowa a ƙasashe a duniya wani mai magana da yawon hukumar kiwon lafiya ta who christian lidemia ya faɗa wa murya amurka cewa an ƙara samu wato damuwa game da yiwuwar sakewar bullowar cuta a wannan wurin ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tattaunawar zaman lafiya tsakanin shugaban sudan ta kudu salva kiir da madugun 'yan adawan kasar rick mashar ta zo karshe ba tare da cimma wata yarjejeniya ba a addis ababa amma dai akwai yiwuwar shugabannin biyu za su yi wata ganawar huska da huska da juna a birnin khartoum a mako mai zuwa ministan yada labarai a sudan ta kudu michael makwe da ya iso a birnin juba yau juma'a daga addis ababa ya faɗa wa manema labarai cewa ƙungiyar ministocin ƙasashen yankin da ake kira igad a takaice ta kawo ƙarshen wannan babban taron ya ce shugabannin ƙungiyar sun yi kira ga shugaba kirda da mashar da su ci gaba da tattaunawa musamman a ɓangaren da ba su fahimci juna ba kuma su sake haduwa a babban birnin sudan khartoum a sabon mako mai zuwa da kuma tattaunawa ta gaba da kila za a iya yin shi a nairobi masu wakiltan kir da mashar sun tabbatar da ba a cimma yarjejeniya ba a wannan tattaunawar wanda suka gudanar a addis ababa a shekaran jiya laraba a indiya sun ce wani gungun maza sun kama wasu mata guda biyar masu aikin taimako suka musu fyaɗe da bindiga a wani ƙauye da ke gabashin gundumar jakand matan sun faɗa wa 'yan sanda cewa sun shirya wani wasan kwaikwayo ne domin wayar da mutane akan illolin safaran bul'adama suka ce nan ne fa 'yan bindigar suka tada wannan wasar kuma suka yi garkuwa da su wani jami'in ɗan sanda ya ce matan suna yi wa wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira a shakiran aiki ne wacce take samun taimako daga wata ƙungiyar addinin krista na yankin 'yan sanda sun ce suna zaton magoya bayan fatal gadi su ne suka shirya wannan ɗanyen aikin su ko magoya bayan fatalgadin da suna ba sun nuna ba son baki a yankin su fitilar duniya tana haskawa ne akan ɗabi'ar fiyaɗe da ya kuno kai a indiya a shekarar 2012 inda tarin mazaje suka yi wa wata mace fiyaɗe kuma suka kashe ta a cikin motar bus a birnin new delhi lamarin da ya tada hankalin wasu masu zanga-zanga a ƙasar. a shekarar 2016 an yi wa mata 400 fyaɗe a indiya wanda ya kai kashi 60 a cikin 100 a kan na shekarar 2012 Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla, Najeriya ta doke kasar Iceland bi da babu a fafata wadda suka yi a gasar cin kofin duniya kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Murtala Faruk Sanyina. Wasu 'yan Najeriya kenan suke ihu da tsallen murna sa'ad da 'yan Super Eagles na Najeriya suka lallasa kasar Iceland da ci biyu da nema a wasa na biyu na matakin rukuni-rukuni na gasar cin kofin duniya a kasar Rasha. dan wasan gaba na najeriya ahmad musa shine ya zura dukkan kwallayen biyu a rabin lokacin wasan na biyu wannan ne karon farko da najeriya ta yi nasara a gasar lamarin da ya faranta ran 'yan najeriya da dama suna na bello abdullahi a ah, na ji daɗi da gaske gaskiya ban ma san yanzu bisa ta irin daɗin da nake ji ba ganin mun samu nasara yau mun ci biyu saɓanin irin da aka yi ah, satin da ya gabata a to wannan shi ke nuna cewa muna da tabbacin muna iya nasara inda ba wani abu ya taso ba saboda argentina sun kasa cin wa'anda muka fara da su ya zama to aka ci su da wajen uku da nema sunana abbas salo to a gaskiya na yi farin ciki sosai na yi murna kuma saboda nigeria a mu ce kuma dole mu yi kishinta muna da yaƙini insha allahu za mu insha allahu za mu ci koyi a sunana gambar mu da siru so gaskiya na ji farin ciki kuma I'm very happy ina jin daɗi kuma da mun ci goal na yau guda biyu ba wani ya ba mu dama sai mu ci haka amma da Allah yana bayan Najeriya yau mun ci 3 points da go guda biyu in ka duba yanzu ko ina Najeriya muna celebrate har yanzu kuma in ka kallo Amin din da yawa akwai representative Najeriya ada governor na Najeriya a Akpabio adda nff president suna na suna suna jubilating daga jubilating can suwa nan nigeria muna jubilating har yanzu ko baba buhari i'm sure yana jubilating har yanzu suna na jennifer iwuji gaskiya na ji daɗi kwarai da gaske da nigeria ta ci wannan wasan to fata na dai shine dai mu kai at least quarter final abubakar suleiman to wasa dai alhamdulillah dai sun dai sun dai gane inda suke da kuskure dai tun da first half din wanda aka kallon ta to kusan kowa duk wanda ka kallon ta da Najeriya da dole raina ya ɓaci amma dai sai kun hafi na gari sun zauna sun gane inda ake matsala sai sun gyara sun ka kuma sa addu'an da mutane sun kai musu farin cikin da mutane sun kai musu dai an ne samu an ci a gaba sauran Argentina dai yanzu dai muke jira insha Allah Allah ya saki bamu nasa ko da ke ba tsaro su muka ji ba yanzu insha Allah duk abin da za su yi dai za mu yi qualify za mu shiga second round wannan nasara ta kuma fara da damar da kasar ta Najeriya take da ita na samun tsallakewa zuwa mataki na gaba na gasar a daidai lokacin da a yanzu ta tashi daga kasan rukunin D ta koma ta biyu bayan Croatia da maki uku yayin da su kuma kasashen Iceland da Argentina suke na uku da na hudu a rukunin dukansu da maki ɗaya ɗaya. Najeriya na da sauran wasa ɗaya da za ta buga da ƙasar Argentina wacce take buƙatar nasara a kanta domin samun tabbacin tsallakewa zuwa zagayen 'yan sha shida na gasar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. To a gaida Murtala Faruk na in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Da ya take yau Juma'a babu wani takamaiman maudu'i da muke magana a yau saboda haka za ku iya kira ku bayyana mana duk wasu abubuwa da ke ci muku tuwa a ƙwarya. Kada manta lamba mai ita ce bi sifili biyu bi sifili biyar bi shida biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Amma kafin nan a shakata da wannan. ishara ke ma wani yayi gida ya yi mutum ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma. riguna sun kai goma sannan wani bane silifan duka Allah na ƙaunan ku. Wani yana da ɗaki nasa, ya yi gado ya ƙare, ya yi mataras ya sanya, kuma ya yi katifa nasa, ga rediyo ba canja, ga ku kafet fa a ɗaki. hadda kujeri na sa sannan wani ba shi da ke so a duka Allah na ƙauna ku. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To Madalla mun sami kiranmu na farko da Kaduna, wane ne akan layi da Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum salam ya sunan malamin. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa muna sauraron ka yau Juma'a menene a ranka? Juma'a dai zan dai zan dai dan mika godiya ta ga jinjina ga su kansu yan wasanmu na kwallon Najeriya. babu iska sun yi kokari kwarai da gaske a inda muka ga yanayin da suka buga irin su Amin Musa hmm. babu shakka wannan abu ne mai matukar muhimmanci kuma da karshe zan yi jinjina ga wasu masu gidaje na guda biyu wanda yake akwai Tijjani Ramana shugaban GD shugaban Liberty na Kaduna da kuma shi kan shugaban karamar hukumar Dankuwa Sagu Ahmed Suleiman Shahabi Shindi Allah ya saka musu da alkhairi irin gudunmawar da suke badawa na al'umma. To Alhaji Musa. To mun gode Alhaji Musa da wannan ra'ayi naka bari mu je Maiduguri wani ne akan layi daga Maiduguri. a alhaji usman ne daga maiduguri wanda ana kiran shi da biraden soji to alhaji usman muna sauraron ka menene a ranka yau yau eh, ra'ayi na yau a kan shi gwamnan mu na yobe jari jaidan a gaskiya ya yi mana kokari a irin abubuwan da yin ka in ka duba eh, kwanta da ya mana da aikin makarantu da asibitin da ya mana To ba ka ga an zaɓe shi ne domin ya yi wannan ayyuka gare ku? Ba aikin da kuka zaɓe shi ya muku ba kenan? A ai ya mana aiki, ya mana kwanta, ya mana makarantu, ai ya mana aiki. To Mal Alhaji Musa mun gode da wannan ra'ayi da ka kira ka bayyana bar mu je Bauchi. Wane ne akan layi daga Bauchi? Assalamu alaikum sashen Hausa na Mara Amurka. Amin wa alaikum assalam wa ki magana? Mai magana Sama'il Isma da To Sama'ila muna jin ka can baya. To alhamdulillah ni ce zan mika godiya da shugaba Muhammadu Buhari da ya kama mana ziyarar jihar Bauchi game da wani itila'i da ya faru da mu na iska da gobara da aka yi a garin Azare da fatan shugaba muhammadu buhari ya koma gida lafiya ubangiji allah ya kara masa lafiya kuma taimake shi mun gode da ziyarar da ya kawo mana jihar bauchi ne magana sama'ila ya sawa kasin ma da karamar hukumar gari to madalla ma sama'ila mun gode da ka samu dama ka kira ka bayyana wannan ra'ayi naka bari mu je kaduna wane ne akan layi daga kaduna hashim gumal barka da lasariya yawa barka da waki magana sunana murtala ne kuma na kiran ku daga garin rigasa a kaduna tarayyar najeriya to malam murtala menene a ranka a yau To muna fara da farin ciki na kara jinjina masu ƙungiyar kwallon kafa ta kasa ta Najeriya. Hmm. Bisa wannan gagarumin nasara da suka yi kuma Allah ƙara ba su nasara kuma muna kara roƙon 'yan Najeriya haɗa kai ba bambanci a ke musu addu'a. Duk nasara suka ci kasa ɗaya ne al'umma ɗaya kasan za a kawo musu aiki da shi duk riban da suka samu zuwa ƙasa. To ya kake ganin wasan da za su yi na gaba na Argentina? Na'am. Kana tunanin eh, Gaskiya insha eh Allah ya sa da dan muhawarar da al'umma suka yi da dan nazari gaskiya akwai nasara insha Allah. Duba da jajircin wannan karan sun fito sun nuna kwazo sosai fiye da na baya. Muna musu kyakkyawan zato sannan kuma sharfilu muna kara roƙon shi mai girma shugaban kasa su kara samun haɗin kai da shi da 'yan majalisu domin a gudu tare a tsira tare da fatan za ku tashi lafiya. To mun gode Alhaji Murtala da wannan sako da kake ka bayyana bari mu je Filato wane ne akan layi daga Filato? ni a kila gidan ah, kila ne ne wannan magana Usman baba akuya Usman dan kashe rediyon ka tukunna sai mi magana ko eh wannan magana da Usman baba akuya direban doguwar shandan to menene ranka mala Usman ah, ra'ayina nan shine na farko ina mika godiya ta ga Allah da kuma gaisuwa ga ku dukkan kuma ya kaci na rediyo nan Allah kuma ya saka muku da alkhairi amma ra'ayina nan shine ina kira ga shugabanninmu da su taimaka su dan gyara mana mu na nan filato da fatan Allah ya sa su ji sun ji to madalla ma mun gode da fatan wanda ka kira domin sun ji wannan kira bari mu je Lagos wani ne akan layi daga Lagos Ibrahim ne daga Lagos Osho Drive to Ibrahim muna sauraron ka eh, eh, Malam Hashimu Gula, ah, Malam Hashimu Gula, an wuni lafiya? Lafiya, kalau to menene aran kayo, Malam Ibrahim? Alhamdulillah. Ni dan na miƙa godiya na ne ga 'yan kwallon mu na Najeriya. Na'am. Ahmed Musa. Eh, 'yan kwallon mu na Najeriya ba Allah mm. kuma ya daɗa ba su nasara. To amin ya rabi mun gode kwarai gaske Malam Ibrahim da wannan kira da kai da kuma wannan fata da kai musu. Bari mu je Kaduna. Wani ne akan layi da Kaduna? Amin wa alaikum salam ya suna malamin. Sunana Abdullahi Lala Sila tashar mota kawo a Kaduna a tarayyar Najeriya. To Malam Abdullahi fili gare ka. Yawwa to zai kira ne akan 'yan majalisu akan maganar takardu da suka yi a akan da shugaban kasa ya tura musu hmm. yana da kyau su gane da cewa al'umma suke wakilta kuma wannan kuma eh, wannan eh, kasafi da shugaban kasa ya kai ba wai ya kai bane don ra'ayin kai don al'umman Najeriya ne to bai kamata a ce su cire wa'ansu muhimman ayyuka da za a matalakawan Najeriya su tura nasu ainihin wanda suke bukata Mala Abdullahi taimake Malam Abdullahi ba ka ganin su ma abin da suka yi cushen daga jama'a suka yi don suna yawa talakawa aiki ne? Eh to amma kuma wannan da shi suka cire-cire ya fi mahimmanci a kan wana su suka saka. Mhm. Saboda zai gabaki ɗaya ƙasa ne amma su wani yanki in ma aka bibiya ma ba za ma su kai wa'annan yankin abubuwan yankin su ba. Za su aje saboda su yi neman yaƙin neman zaɓe ne nasu. To Malam Abdullahi mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka har yanzu dai muna Kaduna. Wane ne aka layi da Kaduna? Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Sunana Abubakar da aka fi da suna Malam nan cikin kare karamar hukumar zo a nan jihar Kaduna. To Malam Abubakar fili ga daga yawa to abin da nake so a wannan rana nake so ina so da Allah ya gwamnatin Najeriya da ainihin gwamnatin jihar Kaduna da akan abin da ke faruwa a tsakanin su da yan shi'a dan Allah dan Allah a san yadda za a yi a samu a samu zaman lafiya mu zaman lafiya nake so saboda abin da ke faruwa ba ma jin daɗi dan Allah su samu su warware wannan abin dukkan mai laifi ba bashi laifin mara laifi a san da an bayyana da laifi a san da za a yi a samu To Mala Abakar mun gode da wani ra'ayi naka da fatan wanda kai kira domin su sun ji kuma da fatan za a samar da zaman lafiya bar mu gangara a jigawa daga Kaduna. Wanne ne daga jigawa? Ahmadu ne daga jigawa. To Ahmadu muna sauraron ka. Mene ne ra'ayinka a yau? Ra'ayi na hau ne kalau. Lafiya kalau. To da wai sha nake ni abun nan wannan shugaba abun nan gwamnan jigawa shi yana nan a kasar ma wai. ba mu gane yana na kasar ba ba kwa ganin shi ne ba ma jin labari za to kai kana ina jigawa Mala Ahmad kana ji na? To da alamu dai layinsa ya goce duk da yake da ya ce baya jin labarin gwamna. To idan ka samu dama sai ka ƙara kira domin ka ka same mu. To yanzu dai mun samu mun samu kira. Wane ne yake magana kuma daga ina ake kira? Ibrahim Muhammad ne daga Akuyam Mr. Local Government Bauchi State. To Ibrahim daga Bauchi muna sauraron ka. Eh wato alhamdulillah ni ni na shine ina roƙon gwamnoninmu da Allah kamar yadda Allah ba su shugabancin Najeriya eh, shugabancin mu da Allah su taimaka mana su tausayin talakawa akan abin da yake faruwa. Hmm. eh shi ne babban na da Allah. To mun gode kwarai. Wani su su ma taimaka da Allah. Ka mana zaman abin da talaka zai ji daɗi. To Malam Ibrahim mun gode da wannan kira da kai ban kuma samu wani akan layi ah, wane ne kuma daga Amin alaikum ah, ah, salam. Hajimu Gumar barkan ka da aiki. Yau barka daga ina kuma ya suna malamin. Suna na Abubakar Shato ka kuma ina kiran ka daga jihar Bauchi a Warji Local Government. Abubakar daga Bauchi to muna sauraron ka menene ka a yau Juma'a? Ni ra'ayi na sakamakon yadda Janar Muhammadu Buhari yake kaunar mu mu yan jihar Bauchi duk abin da ya same mu yakan yi haba-haba ya yi mana jaji a kansa. yawa sakamakon iftila'in da ya same mu ba ma iya bautin ba da sauran jihohi na iskan da ya shafe mu. Mm. madalla ku tashi lafiya murya Amurka da kuke ba mu dama muka dan tofa ra'ayin bai. To madalla malam Abubakar kuma da fatan Allah ya kiyaye gaba da faruwar irin wannan lamari. To bari mu je Sokoto wani ne akan layi daga Sokoto? Assalamu alaikum mai magana Kabiru Abubakar Bulan yaki shagari lokar garnin Sokoto State tarayyar Najeriya. To malam Kabiru fili gare ka. To ra'ayina akan kasafin kuɗin da an ka samu hannu wanda yake mu mun ji ga rediyo kuma muna gani ga ainihin jaridu. Mm. Amma abin da a fatan mu don Allah mu waɗanda zaune kwanan karkara don mm. Allah wannan kasafin kuɗin mu san ana yi demokuraɗiyya ce don Allah a samu mana ruwan sha mai tsafta wutar lantarki da hanyoyi. idan aka yi la'akari da irin demokuraɗiyya da aka ce ana faɗa mu dai kawai muna ji kawai ga rediyo amma dai gaskiya mu muna cikin matsalar hanya wutar lantarki da ma ruwan sha waɗanda yake gaskiya ba su da tsafta hari da haka muna kira ga gwamnati da Allah su yi mana adalci musamman 'yan majalisu da gwamnoni su san da mummunan mazauna karkara domin kada mu kasance ga rediyo ɗaya muke jin waɗannan kasafin kuɗi. To Malam Kabiru mun gode da wannan kira da kai kuma ya kamata a ce kuna tuntuɓar waɗanda kuka zaɓa domin su wakilce ku a yankunan ku ko kisan musu da wannan sako domin kun zaɓe su ne domin su yi muku aiki. To yanzu bar mu je Taraba wane ne aka layi daga Taraba? Salamu alaikum. Ni ne Sadi Haruna Madaki Bantaje. To ma Sadi muna sauraron ka. Sakona ga shugaba Buhari game da wutan lantarki mu jihar Taraba dai muna ji wayansu lokuta wayansu garuwa da jihohi ana magana wutan lantarki amma mu wallahi Taraba ba mu da ba mu da wutan lantarki musamman diga Ukari zuwa Jalingo ita ce babban hanya ta jihar Taraba amma wutan lantarki babu. sam sam a gwamnatin baya sun fara daga ukariya zuwa sai a bantaja nan kungilan dan kungilan ya cinye kudin ko yaya ne ko labarin ko magana ba a yi. To sadi mun gode da wannan kira da kai da ka bayyana wani ra'ayi da fatan suna jinka kuma za a dauki mataki domin tabbatar da cewa an samu muku ababen more rayuwa a yankunan da kuke. To mun sami kira daga Anambra wani ne aka laye daga Anambra? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Amin wa alaikum assalam ya sunan malama. Sunana Umar Muhammad Dambam. To Malam Umar muna sauraron ka. Eh, zan yi tsokaci ne akan abubuwa biyu da suke faruwa. Na'am. Na farko zan yi magana akan matsalar da muke fuskanta a wannan yanki namu na 'yan shi'a da ake fama da shi hmm. rikicin nan. Wannan rikici ya ci ya ki wa. to da Allah ina mai roƙon gwamnati da ta zanna da wayannan mutanen a sasanta da su. saboda rashin zama da su shi zai iya kawo a wasu matsaloli daban abin da muka tako daga boko haram ba ma fata faru da irin wannan abubuwa wannan gaskiya ne malam umar muhammad dambam kuma da fatan waɗanda suka ji wannan za su zauna za a yi abin da ya kamata kasancewar lokaci da kiran waya ka muka kawo ƙarshen ɗagayoyi a yau sai kuma ranar litinin za mu sake buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ayyukanku mun gode. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogon muna cewa karfe biyar saura minti shida ga wannan sakon. Shin ka shirye-shirye sun kan kama domin su gagarumar gasar cin kofin kwallon kafar duniya na wannan shekara ta 2018 a ƙasar Rasha? za su wannan kasaitacciyar gasar ta wata ɗaya cur daga ran 14 ga watan yuni zuwa 15 ga watan yuni wannan shekara ta 2018 don jin dukkan wainar da za a toya haɗe da sakamakon wasannin sai ku kasance da tashar mu kowace rana in ban da lahadi a shirin mura amurka na karfe da rabi na dare agogon najeriya nijar kamar da chadi takwas da rabi agogon mutanen ghana Yanzu kuma sai shari'in muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. amurka ta yi kira ga gwamnatin kasar rasha da ta hanzarta sakin dukkan fursunonin siyasa da na addini a wata rubutacciyar takarda da wakiliyar ma'aikatar harkokin wajen amurka heather nawat inda ta ce amurka ta damu akan mutane sama da ɗari da hamsin da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta bayyana su akan fursunonin siyasa da na addini wanda gwamnatin kasar rasha ke tsare da su ms nawat ta furta babbar damuwan amurka game da wasu mutane hudu 'yan ƙasar ukraine da suke zaune cikin azabtarwa da zalunci da matsananciyar yunwa duk a sakamakon zargin sun soki lamarin mamayar yankin Kremia da maganar bawa Ukraine cikakkiyar 'yanci a matsayinta na ƙasa mai zaman kanta. Fursunoni hudu sun hada da mai shirya fina-finai Ole Sansov da aka daure tsawon shekaru 20 a wani gidan yari da ke wani ƙauye mai tsananin sanyin ƙanƙara. Sai kuma Stalin Lake wanda shi ma aka yanke mashi hukuncin shekaru 20 wanda yanzu haka yake fama da matsalar da ta shafi kwakwalwar shi sakamakon azabtarwa da kuma Olesander Shimkov wanda yana ɗaya daga cikin wanda Rasha ta kama sai kuma Vladimir Baluk wanda aka kama shi da laifin ya ɗaga tutar ƙasar Ukraine a yankin Crimea da Rasha ta mamaye. Bugu da ƙari, wakiliya Nuwar ta ƙara da cewa Amurka ta damu da kama wani ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama mai suna Ayub TTF da Rasha ta kama shi bayan ta zarge shi da laifin amfani da miyagun ƙwayoyi. a Chechenia inda yanzu haka an ƙara ɗaga shari'arsa. Ms. Nawad ta kuma nuna rashin amincewarta a kan fursunonin addini a Rasha wanda suka hada da Dennis Christensen, ɗaya daga cikin mabiya ɗariƙar Krista. Ta Jehova guda 20 da Rasha ta kulle tun shekara ta 2017 a matsayin mayar da martani game da yadda suke zaman lafiya a tsakaninsu. da 'yan ɗariƙar mabiya addinin kimiyya sannan an tsare su ba tare da gurfanar da su a gaban kotu ba. Tare ma da wasu musulmai da ma mabiya wani shehin malamin Turkiyya mai suna Sa'id Nursi. A ƙarshe Nuwat ta ce muna kira da babban murya ga Rasha da ta hanzarta sakin dukkan waɗannan da ta kulle a matsayin fursunonin siyasa da na addini ta kuma janye tsatsauran ra'ayinta domin barin mutane su gudanar da addininsu a cikin lumana. Wannan shine sharhin muryan Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wanda kuma ya kama ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump yana barazanar ɗora harajin kashe 20 a cikin 100 na wato kan kamfanonin harada motoci na Turai da suke nan Amurka a matsayin wani martani ga haraji na tarayyar Turai da ta ɗora wa kayayyakin Amurka da ake shiga da su Turai. a yau juma'a da kungiyar tarayyar turai ta fara aiki da haraji a kan kayayyakin amurka trump ya faɗa a wani saƙon twitter da aiki yana cewa idan ba a kawar da waɗannan haraji da shingayen cinikayya nan da nan ba to za mu ɗora harajin kashi 20 cikin 100 a kan motoci da ake shigowa da su a nan ana harhaɗa su ƙungiyoyin agaji na majalisar ɗinkin duniya suna shirin dakatar da aikinsu a birnin hudaida na ƙasar yamai mai tashan jirgin ruwa yayin da fadar tsakanin gwamnati da 'yan tawaye ke kara zafi lamarin da ke jefa rayuwar dubban fararen hula a cikin hadari kimanin mako guda da ya wuce al'amura sun kara rincaɓe wato lokacin da rundunar gwamnati mai samun goyon bayan saudi arabia ke kara dannawa a cikin birnin mai tashar jirgin ruwa domin kwace ikon yankin To masu sauraro kafin mu sallama muna miƙa saƙon godiya ga bakinmu da suka zo nan ɗakin watsa shirye-shiryenmu da suka haɗa da Alhaji Ibrahim Lalawo da Alhaji Adali Labaran Muhammad da Dr. Mubarak Labaran Liman da suka zo nan amurka wani taron kolin na koyon dabarun saka hannun jari a nan amurka muna godiya da wannan ziyara suka kama da kuma allah mayar da ku gida lafiya to anan muka karshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu makeri da na gabatar da shirin da kuma julie lazar gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniya mu na mu cedric nisar fili hashin gumal ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum